إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركب رسالة هدوى مسألة أبو هريرة رضي الله عنه يوم يتم ثلاثة عشرين شد جوثر رمضان شكرا كدبو الآية بعده هدو أربعين هدو da kuma sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku da azumin yau muke kammala goma na biyu a cikin babbai guda uku da ke cikin watan ramadan wanda ya nuna mun ci ƙarshen azumin don fara zuwa ƙarshe-ƙarshe za mu kuma shiga goma mafi falala da albarka da daraja Allah ya raya mu a azanci waɗannan ranaku Muraye da gararen su Allah kuma ya samu dace da lailatul qadri jiya na ga wani clip na malamin mu Dr. Ahmad Bamba dauke da Bushara ku sai game da lailatul qadar ce in ka samu sallan magriba da isha'i a ranar lailatul qadar lailatul qadar kai su a jam'i lafiyayyu ka tsaye lailatul qadar ta kuma falala kuma haka maganar take farilla tana gaba da nafila in za ka tsayi daren da farkon ta har ƙarshe wannan raka a bakwai sun fi su sai su da wani fiɗi da bai taɓa zo min a rai cewa lokacin da na Aisha ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya sa na dace da lailatul qadr me zan yi sai ki ce Allahumma innaka afun tuhibbul afwa sa a yi ita kiran gudun ƙurani ki sauke ba ita ki tashi ki ta sallah har dare ya ƙare ba jama wannan ba rage mana himma ba ne a ƙara mana ra'ayi ga alherin da Allah ya canza wannan dare ki wannan addu'ar kaɗai inda za ka tsaya ka tadabburin sirrinta sai ka ga ta ƙunshi duk abin da kake bukata Allahumma innaka afuwun kaga shimfiɗa ce a yaba ma Allah tuhibbul afwa wato lallashi ne da cewa abin da kake neman Allah yana so afu anni ni bukata ta ka yafe ni idan Allah ya maka afuwa zai kanka da mazulubi idan Allah ya maka afuwa ba zai fushi a kanka idan Allah ya maka afuwa zai sauka da nemomi da ka wannan ba ta da nisa da yawa da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban idan dukkan suna karkashin me afullahi wa maghfirah Allah ka dace da mu da lantin kadar kuma ka ba mu iko raya ta sa abin da zamu yi zama karɓar kwana ƙarshe ƙarshe suratul mumtahina al mumtahana mun kwana kan aya ta nawa aya ta nawa aya ta tara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم wannan aya tana magana ne game da abin da ya faru a Hudaybiya na sulhu da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince cewa za mu koma gida ba za mu yi umra ba kaga nan wake da wake da maki mushrikai saboda bukatar musulmi a nan ba ta biya ba na biyu za a tsaye da yaƙi shekara goma na rikici wake da maki a nan musulmi saboda su ne ba su son yaƙi don su abin da suke so su yaɗa da'awarsu da'awa kuma ba ta yaɗuwa cikin tashin hankali na uku a duk wanda muka yi sulhu da shi ba ku da damar ku taba shi duk wanda kuka yi sulhu da shi ma za mu taɓa shi saboda haka muna tare da kuna tare da banu bakar muna tare da banu bakar da haka kar ku yaƙi waɗancan muku kar mu yaƙi waɗannan haka har yau dai magana yaƙi ne na biyar musulmi idan ya yi ridda ya dawo a karɓe shi domin shi ya dawo ga asali dama ai ba musulunci yanzu da ka zo da shi to zala ce na karɓa kun ga ke da mashi nan shirkai sannan kuma idan mu shirki yan musulunci yace zai kai sai iyayen shi tsoron amince in ba su amince ba kai yaje ka kuma ije hayyo su da maki don ka diba makin sai ka ga kamar mushrikai sun score more marks dan musulmi ko amma abinda musulunci yake bukatan daman shine yada da'awa da aka bada damar a yada da'awa abin da Allah mai sauki don haka duk wanda ya tafi wurin musulmi ba da yarda iyayen shi ko waliyan shi ba ku bisa wannan sharɗi a dawo da shi zaka mutane uku suka zo bayan ga sulhun nan manzo Allah ya ce sai ya kuri a mai aka ko daure su aka rika azabta amma dukkan su mazaje ne amma kuma daga ƙarshe ta su Allah ya kawo fita saboda namiji bai da rauni ana iya maka sauri inda sai suka kubuce daga marin da aka samu suka koma daji suka suka rika tare ayarin shawa, inda suna kasuwanci suna musu fashi idan mun dukiyar musulmi ke kai kasuwanci a hankali a hankali masu musulunta suka yawaita in suka yi wani wato babban gungu wanda ba su iyawa mushrikai ba su iyawa da shi don haka mushrikai da kan suka tashi suka je har madina suka roƙi manzo Allah a soke wannan sharadi duk wanda ya musulunta ya ta wurin ka zauna lafiya daga sun yadda sun faɗi kenan to inda matsalar take mata su suna da rauni haka samu wani gurub na mata jin ga manzo Allah ya zo sunan musulunci suna koyi musulunci su suka sheko suka yi wurin manzo Allah zalace mun riga mun shirin sai suka ga kuka da mun mace kaga tana da rauni dan abu kadan zai tafi sai manzo Allah ya tausaya musu amma kuma shi yayi alƙawari cewa duk wanda ya zo ba da izinin waliyansa ba a mayar da shi ranar sai Allah ta'ala yana sa hukunci Allah ke sarki ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhum ya ku da suka imani idan mata muhajirai suka zo idan mata suka zo muku mumminai suna son yin hijira famtahinuhun da su jarraba ku gwada su ku yi tsakoran tsadda da Allah kuma su tambaya tsakaninku da Allah ba ku da wata manufa banda hijira zuwa wurin Allah da manzansa kada a yi kitso da farfata in ji mata kada a ɗauko wadda wani saurayi ke burge ta madina shi take so ta je ta aura ko kuma ta wadda haka ta tsani mijinta tana so ta rabu da shi don haka mafita take nema a irin su ake so ana neman wadda ba abin da ta baro maka sai neman yarda Allah idan aka yi musu innan tambayoyi suka suka tabbatar talaka Allahu a'lam bi imanihin Allah shi yafi kowa sanin imanin da ke cikin su suna da gaskiya Allah ya sani amma kuma za ku sani za ka ku gwada fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kun gane cewa su mummunai ne fala tarji'uhunna ila al-kufr kada kuma yadda su zuwa ga kafirai saboda akwai fitina a ciki kaga kenan tun da a shara sharadin da aka ba a rubuta mata da maza ba to shari'a sai ta dawo ta kalli maslaha a bar wannan sharadin ga maza kan namiji ko na rauni sa in dai ya taho ba da izinin waliyansa ba mai da shi ya maka sama fita amma mace in ta taho ba da dan mijinta ko babanta ba to a binciki imaninta inda da su take a karɓe ta shi da ta falaka ta hudu da kusa ko da su ne ka da kun da ke da abu in ba ka ba a da kake gare shi wallahu ya ji da wani su ma ba ba da kake ba wannan Allah ya fara auren mutum da ta fara saboda musulunci zama kasan kafirci ba zai yi amma kaga in aka zo ga namiji a namiji musulmi ya halatta a wajen mace kafira idan kitabiya ce mana idan tana addini ne wanda annabawa sun zo da su ba majusanci ko maguzanci ko wani addini wanda mutanen duniya suka haifar ba. Saboda akwai kusanci tsakani kuma tun da shi namiji ne har yau shi ne sama sannan kuma saboda addininsa baya zuwa da wani abin da akwai cin mutunci ko cin zarafi ga nata addini duk abin da take girmamawa shi ma da girma ne gare ki tana girmama bible ya yi da saukakin littafi ne daga alabi da ke akwai canje-canje da ta ciki tana girmama annabi isa shi ma annabi isa da girma ne a gare tana girmama jesus eh, maryam mahaifiyar annabi isa tana girmama ra'aika jibril ruhul kudus duk abin da kake girmama shi ma yana da girma gare shi ka za a zauna nan amma ga da za mu kai mace musulma karkashin kafiri wata rana in ya shaci kuɗi shi zai iya zagin manzon Allah za a zauna lafiya za a zauna lafiya don da kula bakin wake za a yi don ba za ka tsale shi ba ko kuma ya ga alƙur'ani misali ga ba za ka yi tsale shi ba Allah ya ce lahunna illu lahunna illu lan wala hum yahilluna su matan ba halal bane ga mazan kafirai su ma mazan kafirai ba halal bane ga matan mu'minai wa atuhum ma anfaqu amma da kun yi sharadi to yanzu wanda duk aka karbi ta a biya mijinta sadakin da ya bata da sharadi aka yi to yanzu mun can mun cire mata daga ciki amma a dalilin sharadin a biya sadakin ta <clears throat> wala junaha alaikum an tankihuhunna idan sun musulunta sun yi hijira sun baro mazaje su kafirai babu laifi gare ku ku aure su idza ataytumuhunna ujurahunna idan kun ba su jingar su mana kun ba su sadaki da haka idan mace ta yi hijira tana mumina ta baro kafiri sadaki biyu gare ta sadakin mijin da ta da sadakin mijin da za ta aure yanzu kuma ba a ce ka biya shi ba sai ka ce su musulmi su biya wancan mijin na sannan su aure ta su koma ba ta wani sadaki jama'a akwai addinin da ya darajar tana suka mawa addinin musulunci duk inda maslaha ta zuke na addini yake kaga duk da wannan sharaɗi dai ya kamata in dai whatever man can do woman can do go even better sai a ce to yadda namiji zai baka sama ta ita ba ta baka sama ta Allah ya ce a shi Allah ya yarda suna da rauni shi su ya suna da rauni مسألة ولا تمسكوا بعثم الكوافر كركو كاما هنا ما تكاتر كركو أولو ما تكاتر فدا ولن ني أكا نموكو مسلمين أو كاترا إن دي باب كتابة بس إتبا كتابة أن يرجع أحل الآذنن والمصنات من الذين أوتوا الكتابة والم... من المؤمنات والمصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلك an yarda ku aure duk matar da ba ta da miji cikin musulmai ai da ku aure matar da ba ta da miji cikin alul kita da haka wala ta shukuru samun ana nufin kafirar da ba ba kita ba kaga su ma kiristoci suna da wani matsayi da wata martaba a addinin musulunci daga yahud cewa ne suna amfani da wani littafi na bidda sun canza su haka ba a daidaita su da masu bautar gumaka ba ba a daidaita su da masu bautar wuta ba ba a daidaita su da wato maguzawa masu bautar duwatsu da bautar su suna da wani fifiko a kansu wasu ma an faƙta wale su ma an fakta. ku ce su biya ku sadakin matayenku su ma su tambaye ku sadakin matayensu Mana inda za a kaddara wata mace musulma ita kuma za ta ce ta bar musulunci ta koma mushrika ta faɗa makka to a ƙyale ta amma a ce mutane maka to ku biya mu sadakin ko kuma waɗannan da suka zo a matsayin musulmi ga sadakin su mun ba ku ba ta kun ga wata diplomasiya ce alƙurani shi ta kare ta neman a zauna lafiya ذلكم حكم الله يحكم بينكم wannan hukuncin Allah ne da yake yin tsakaninku wallahu alimul hakim Allah bai cikakken ilimi ne da gwaninta وإن فاتكم شيء وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون in ta ta kushe min azwa'ikum ila al idan wani yanki na mata yanku ya kubuce maku zuwa ga kafirai mana wasu mata daga cikin sun yi ridda sun koma makka abin ban mamaki shine wannan bai faru ba babu wata samu musulma daga madina ta karɓi sakon amma an samu kafirai da dama da suka musulun da suka yi mutum to inda haka za ta faru fa'aqabtum in kuka yaki kuka samu ganima fa'atul ladina zabat azwajun musliman wa'annan da matayen suka ribi suka tafi to ku ba su irin abin da suka rasa zaka an nemi kyakkyawan mace a asali irin matar da ta kubuce masa sai a bashi irin ta kyauta cikin gani, ko kuma a ɗibi kuɗi a bashi zai aure اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون ku ji tsoron Allah nan da shi ne kuka imani ku shi sadaka ku kiyaye dokokin Allah wa'anda shin fida ya ayyuhan nabi يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزين ولا يسرقن ولا يزين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ya ayyuha annabiyyu ya kai wannan babban annabi mai daraja da albarka idza ja'aka almu'minatu yubayyinak idan mata suka zo maka suna son su maka mubaya wannan ya faru lokacin fatu makka aka buɗe garin makka aka kamo mazaje suka nemi afuwa manzo Allah ya musu afuwa sai aka yi ta musulunta ya akwai gungu na mata masu yawa sun suna son su yi mubaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana Aisha take wallahi fa ku sani yayi mubaya ga mata amma fa bai taba shafar hannun ko gudar su ba mubaya a saga mace guda kamar ba a ga mace ɗari ne daga sa kawai yake musu kuma da abin ya yawa sai da ya kai manzala sassa ce a tara su wani gida mata suka yi yawa ce Umar radiyallahu anhu ya je yayi bai'a a Badr to sai Allah ya kawo sharɗan mubaya'a da za a yi wa mata idza ja'aka almu'minatu yubayi'naka idan sabbin mu'minai mata suka zo suna so su yi mubaya'a da kai ala Allah ya shirka billahi shay su yi mubaya kan cewa ba za su yi shirka da Allah kowa ba ba shirka wala yasrikna ba sata an ce lokacin da aka yi wannan magana wasu mata ruhi suka yi saboda kunya wai da suna sata yin binti utba kusa a badar aka kashe babanta har zuwa ranar da ta musulunta zuke ba ta gama wankewa amma daga baya kyawun halin manzon Allah da karincinsa da alherinsa da jawon jama'a da jiki ya sa da ita da mijinta Abu Sufyan duk addinin nasa yake da aka ce ba a shirka sai aka yi shiru ala ya sirikna sai ta sa zani ga bakinta sai ta yi magana don ta san manzo Allah ya san murya yan wane ibn Abu Sufyan yan wane ibn Harb ibn Umayya Umayya da da Hashim wannan su to in ji asali dangi ne manzo Allah ya tambaye ta zaka ce ta azazani ga bakin da sai ta ce manzo Allah ni miji na marƙoci ne baya bani abin da ke isa tsani da yayana ya ce da ke da yanki idi abin da ke isa kike ke da yanki in dukiyarsa amma bil ma'ruf daidai gurgudu yadda ba zai ke da rauni Ya ce wala ya zunina banda zina ita ce a wata zilhurra ba bayi ne ba yana zina damar ba su taɓa sanin a cewa ya haifaffiya ta yi zai mata bayi suke zina saboda ne saboda tun farko da jahiliya ma an tarike su kan zina ba a bari kuskura kwarai ba a kula da su za a tura su ake su nemi kuɗi in kuka duba cikin suratul nur ma akwai inda Allah ta'ala ya nuna daga cikin masu laifi ma wanda matar tana son in arabda ta hasunan wala sukrin fatayatikum alal birra kar ku tilasta ku yangin ku fatayat cewa su je su karuwanci in arabda ta hasunan in suna so kasu yi in suna so kama ba a yi su a tsakani da ba haka ba a boya ne amma iya ولا يقتلن أولادهن لا يكون بكرسوا كشيء انس من الهند تسكي ربيناهم في وقت صغارا وقتلتهم كبارا mun yi reno su suna ƙanana sai ka kashe surin yaƙi da nan bazu Allah ya gadi hindu ya ce wa hindu ce ta ce ni ya manzo kuma da kanta ta ce aka Allahu an Basala. Abinda abin da ya wuce Allah ya yafe shi manzo Allah ya ce haka ne abin da ya wuce Allah ya yafe shi amma har yanzu kuma kina sakin magana da shiga dama sabon musulunta sai yau ta shigo za ka dole abin ta ɗanɗana kuma wato kurjin bai fashe bai yawa fashe ba babu abin da ya bata bakin ciki duk 'ya'ya da ƴan uwa kai kashin utuba yayi mata ciwon da hatta mutu ba ta mance amma daga baya musulunci dole ya sassauta wani ko kawai na ce muku manzo Allah sallallahu ya kyautata musu kirin kyautatawa da dole su gano su ne marasa gaskiya aku kuka yake shi ina cikin dangi yana cikin waya zo da gaskiya Allah ya aiko shi kun kore shi ya tafi kun bi shi har gida don an kashe babanki waye waye bai laifi shi ne kawo kansa ko amma kaga da wuri ba za ta gane wannan wala ya ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ba za su zo da ƙirin ƙarya wanda za su kaga shi tsakanin hannayensu da ƙafafunsu ma'ana mace ba za ta je ta kawo wani ɗa wanda ba na mai gida ba a girkin kuli ga wacce magana zai sannan wala ya afi na fi ma'ruf ba za su saba maka ba ga duk alherin da ka dora su akai to anan ne in inda Allah ya bar manzo Allah ya kan ko kofa ta Allah bude manzo cewa duk wani alherin da kake so ka shirkanta musu gaba baya ka shirkanta zaka so sai sai banda kukan mutuwa banda hargowa banda yaga riga banda marin fuska wata ta zo duk sharuɗan nan sai da kawo ga wannan ita ce to matsala da kata akwai wani gidan da sun yi mini karanci da na yin mutu kuma an yi mutuwa gidan su a ɗan bari in je su sayan da kuka ji wanzu Allah da sanyin hali yake je ki biya su ya je ta biya su ta dawo sai masa baya, mubaya'a daga yau ba za ta ƙara Ba san kada ki addini da zahi baka san cikin manzo Allah a alaihi wasallam addinin su sauki gare shi Allah ya to idan suka yadda da waɗannan sharuɗa fa bayi uhunna yanzu Allah ka yi musu mubaya ka yi musu kyaffa ka karɓi musuluncinsu da su karfin lahunna Allah ka roƙa musu gafara Allah kaga wannan ma ya isa duk abin da aka yi baya saboda Allah da kansa yace manzo ya roƙa musu gafara idan ya roƙa za ka ba ko za ka ba inna Allah ghafurur rahim kika Allah mai cikakken gafara ne mai cikakken rahama ya ayyuhallazina amanu la tatawallu يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم نعم. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا قوم أنت إيماني kada ku jikinci شيء da Allah ya fushi a idan ka san mutane ba su cikin yarda ta Allah to ka yadda da su idan mutane sun fusa ta Allah ta hanyar shirka ta hanyar kafirci ta hanyar ma'afi manya ta hanyar zunubai da Allah yake kyama kamar bidiyoyi to karka bidance su karka kaunace su karka kusance su karka jawo su a jiki hadiyi isu min al-akhirati Allah ya ce sun yanke kauna daga lahira kama ya isa kuffaru min asabil kubur kama da kafirai waɗanda a can cikin abubuwa da aka yi ƙauna ga rahama Allah don su kan ba za su same ku ko kuma kama ya isa kuffaru kama da kafirai da an raye suka yanki ƙauna min asabil kubur ba su tunanin za a yi tashi bile su gaba da uwayensu da suka mutu wannan shine ƙarshen suratu ta hina, in kuka lura ya fara da ya ayyu allazina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku riki makiyana makiyanku su zama su ya gare ku sai ta kare da ya ayyu allazina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhi kar ku bi intuwan da Allah ya fushi da su a tsakanin nan da kai sai Allah ya kawo hukunci hukunce daban-daban waɗanda ke nuna irin adawar da ke tsakanin musulmi da kai da cewa in dai ba komawa kafiri za ka yi irinsu ba to babu yadda za su daɗi da to haka masu miyagun saƙo in dai ba irinsu za ka zama ba ba su san ka da ga ka daɗi zaman ka da su da kai amma fa ka ɓata da mai al'arshi ko ka zauna da daɗi da su ka ɓata da Allah kuma ka ɓata da su ka shirya da Allah ya kamata mumini ya zaɓi Allah cikin ayoyin da suka gabata mun ji cewa duk wala'ad da aka hana mu ba kafirai kuma duk shar'in da aka yi mana duk wanda bai son Allah kar mu so shi amma an yadda mu hulɗa la ilaha an yadda mu yi kasuwanci an yadda mu yi auratayya da halitta da ne misali an yadda mu yi wa juna kyauta an yadda mu kyautata musu mu tausaya musu zaka ko sadaka za ka yi ana ba kafiri sadaka zakka in ka fi suwa kafirin da ake dan mahar zakkar ta zama silin musulunci su da ba shi idan ba su da lafiya an yadda a zirce su an yadda a taimake su an yadda a ɗaunoyin baganin su ko tiyatar su idan an masu mutuwa an yadda ka tausaya musu idan wata musiba ta cin musu kamar ibtila'i da sata ko gobara ko fashi ko kidnapping an da ka jazanta musu in kana da abin taimaka musu da ka taimaka musu wanda yake bin yunwa cikin so da ka ba shi abinci kaga shi addinin musulunci ba wai yanke alaƙar mu ya dudduka da yi mana da kada mu jibince su a zukata don su ba su jibince ko domin ubangiji bai jibince su ko da duk wanda bai yadda da Allah da manzo ba to Allah bai yadda da shi don me wanda Allah bai yadda da shi ba kai ba kai da shi مش اذا يرجع في مسبحات سورة الصف ربها لله ما في السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وانا يتيك سورة الصف ما باتدت أي سوسي أي أنت هو مشاهدني حتى وهكذا بتقوك شاكي بيبا كما تنا تكون مسبحات surorin da muka yi magana waɗanda suke farawa da tasbihi ga Allah madaukakin idan ka ji an ce sabbaha sura ta fara da sabbaha don ka duba akwai magana ya ke ciki idan ka ji an ce yusabbihu to babu magana ya ke ciki wanda kuma wani sirri ne da sai ka tsaya zurfin tunani sannan ka gano me ya bambanta sabbaha da yusabbihu tunda abu ne present continuous ya ake ne ya zama fa shi ake maganin yaƙi ne ya zama wato present continuous kuma babu maganin yaƙi wannan ma past tense present continuous sabbaha halillahi ai ma zalat tusabbihu lillahi ko ma zala yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi abin da aka sama da wanda aka har abada ba ka daina tasbih kaga sun yi a baya ko za su ci gaba dai zaka bai da mabarci da yusuf bihu lillahi ma fi samawati kuma fi wannan sura ta sauka a madina tana zargin muminan da suka rika ɗaukin jihadi kafin a hukunta yinsa amma da ya zo sai wasu suka yi rauni saboda ni saboda ɗabi'a ce ta ɗan adam yana son ransa ko da ka ji mutum da faɗin jihadi mutuwa waye in ya ga mutuwar zuciya ta kare sai da ƙarfin imani sai da min sai da ƙarfin imani domin duk hukunci hukunci Allah ba wanda ya nauyin jihadi ba yau ka cika kake ka je ka bayar ka mutu akwai abin da kai wahalar wannan duk wahalar da muke dambe ne ba zama rayuwar ba ku ka ce rayuwar gaba ɗaya ka bayar da ita amma kuma ilahirin mumine sun bayar da rayu wannan zargi na wasu ne ‘yan kaɗan waɗanda kuma da aka zarge su kamar an musu allura sai suka zabura suka gyara sannan su kuma zargi gare mu mu ‘yan baya waɗanda mu kasala kai mana yau barka ta lake tasabbaha lillahi ma fi samawati wa ma duk abin da asama da wanda a ƙasa yana ma Allah tasbih yana tsarkake Allah huwa al-azizul hakim Allah shine mai cikakkiyar buwaya da cikakkiyar gwaninta ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la ya ku dan suka imani dan me kuke fadin abin da ba ku aikatawa me yasa kuke ta taɗin jihadi alhalin jihadi in zo ba ku iya ko kuma dan me kuke fadin alheri amma a zahiri ku aikata sharri a suratul baqara Allah ta'ala ta ta'muruna an-nasa bil birri

da sharri ya kan tabbata sharri ne ne mutane ba a ni fara kasuwa kana da kowa kana da ya kai kuma da ta ma da Allah an ta duba da alon ne ka fadin abin da ba ku aikatawa daga cikakken mumini shine wanda asirinsa da bayyaninsa da tsaye suke abin da yake faɗa ga bakinsa to shi ke cikin zuciyarsa muminin da yake game da wannan shine wanda abin da yake faɗa ga bakinsa bai kai ƙarfin abin da ke zuciyarsa ba in ya ce zan yi alheri abin da bakinsa ya nuna wanda ke zuciyarsa ya fi yawa in ya zo wa zai wuce taka. wanda bai kai su ba shine wanda abin da ke bakinsa ya fi wanda ke zuciya kada Allah ya jarabce ka da zama da mutumin da bakinsa daban zuciyarsa daban kai da dana nau'i ne na nifaq wani ko abu kake nema gare shi baya da miyar baka amma da in bakinsa zai sa ka ɗauka ninki uku zai baka nau'i ne mai saka haka exaggeration an kama abu da kan ba shi da ayyuka da nuna abin da za ka yi ina cikin nau'i ne mai an fi kullum ya zan abin da a zuciyarka ya fi girma da alheri fiye da wanda abbayyaninka wannan kai ne kamilin ne musahabbai duk abin da Allah ke ba su umarni ku shirye suke su aikata shi zaka da wannan aya ta sauka ko sai suka rika kuka da halin da suka shiga je mu so mu karanta muku abin da yake da alaka da aya ta ƙarshe da muka karanta a waccan sura sai lokaci da bayar ba kuma yau na manta amma na ga tana da munasaba da wannan ita ba haka daidai ne mu karanta za mu karanta daga littafin ibn kasir yace wa fi sahih an az-zuhri an urat an al-miswar wa marwan ibn al-hakam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نسوة مؤمنات لوكتين دا منذ الله يي القوري دا ya yi yarjejeniya da kafiran ƙurashawa a ranar hudaybiya mata mummunai sun taho wa anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun ila qawlihi wa la tumsiku bi ismil kafir a cikin ta sai Allah yake kar ku riƙe mata kafirai kar ku zauna da su fa tallaqa umar ibn khattab yawma idhin imra'atayn a ran nan sayyidina umar ya saki mata biyu bai bari aka kwana ba da zan wajen hidawa ma mu'awai tun na bisu su gan ta jira ko. auren masu da ciki ko ita na mu'awai shi ta sai aure ta dun mai musulunta ga lokacin kuma daga baya zai sun burin musulunta Ya wata musulunta ko ka fita wani ukura safan da umayya ta biyun kuma safan da umayya sai ya aure kaga shi ma zai musulunta kuma duk cikin manyan kafiran ƙurai ba wanda Allah ya mara da musulunci sai su biyu ne daga abu su sai safa duk gaba ɗansu ta kashe su sun mutu ko sun gudu sun halaka وقال وقال ابن ثور عن معمر عن الزهري انزلت هذه الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حين صالحه. an saukar da wannan aya ga manzon Allah a lokacin yana ƙasa ƙasan hudaybiya lokacin da yarjejeniya da su ala annahu man atahu minhum raddahu ilayhi ta duk wanda yazo gurin su ya mai da shi duk wanda yazo gurin manzon Allah a mai da shi maka falamma ja'a an-nisa'u nazalat hadhihi al-aya lokacin da mata suka zo sai Allah ya saukar da wannan aya wa amarahu an yarudda sadaqa ila azwajihin Allah yake amma duk matar da ta zo aka kace a bada sadakin ta akai mijinta wa haka ma alal mushrikeena mithla zalik idza ja'atuhum imra'atun min al-muslimin su ma mushrikai Allah musu hukunci da irin wannan inda za a samu musulma ta kuma wurin su an ya ruddu sadaka ila azwajihin a mai da sadaki ga mata yanzu haka idan mace ta yi ta koma in su kafire su aiko da sadakin ta a ba musu وقال ولا تمسكوا بإسن الكوافر ليس كفر ka تكافر وهكذا قال عبد الرحمن بن خبيب بن أسلم وقال إنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينه وبينه من العهد. زيد بن أسلم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يكفي ألا يونه كنت لسبب ده شر إيدي الجيجين ده أتخاني إذا بدون ما الجيجين يا بي دم التكس مسلون تتبروا تبدعوا أخيان بيا بيجي تفضل كذا. قولي يا رجاء وقال محمد بن إساق عن الزوري طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي أمية المدير ذورية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرن ياسك قريبا إرجدا أبو أمية بن مجيبا فتزوجها معاوية في معاوية أريد وأم كلثوم بنت عمر بن جرول الخزاعي بياتك ما تتبيه وصور عن سبع أوريد عشرين ثم تحدي سوى كنا دين المسلمين بس أنا من عمر إحنا ذاك المسلمين ذكر عن سبع مزوادة كافر قلت مسلمين تأخو مرضا بعد كافر كيف تتفجرون وهي أم عبيد الله بنت عبيد الله بن عمر فتزوجها أبو جهم بن هذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركه وده سنة شركة سوء خيره وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المدين شيكم طلحة بن عبيد الله جس كما تسع أروى كتبته لفاكي مسلمتها بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المدين فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن سعيد بن العاص خالد بن سعيد بن العاص شكما أوريتها أبعين kaga kenan ashe musulmi ba su yi ƙasa a gwiwa da irin waɗannan hukunce su da Allah ke saukarwa za ka abinda suke bukata in sun yi ba daidai ba a saukar da aya tunatar da sunan da nan sai su koma bisa tafarki na Allah ba وإذ قال موسى لقومه آه ومكرم إن الله يحب الذين هو قالت إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله الله أتفرك ينسى سهو سهو كأنهم بنيان kai ka ce gini ne wanda aka ma yanzu in ka kalli bangon masallacin nan kana gano inda wani bulo ya tsare da inda wani ya kama sun ɗunki shi ne balbunanun marsu gini wanda aka yaɗe aka yi ma laso laso na lata ke halasta ita aka siminti yadda muka sani Allah na son ya ga mujahidai sun yi sahu sahu sahu biyu Allah na su da sahun sallah da sahun jihadi قال موسى لقومه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين إذ قال موسى لقومه من ذا لا كباد لا باري عم بتكسر عن النبي موسى ألوكت اللي يتي ننسى يا قوم يا كو جماعة نداء للتلطف كراني نجن هنكي أقام دعوة باتي وادي يا مشرك حي يا كو أن جهنم يا قوم يا كو متعلي لما تؤذونني ليس كوكي تشوتاني ba ما ma كيسي يا ya ku وقت dare ba ku a dan kuke tuta nan amma lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum me yasa kuke cuta in bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare kenan yahudawa sun gana ni annabin sun an cewa shi manzon Allah ne amma da gangan suka rika musguna mace kuma sun cuta masa cutarwa iri-iri har da ƙazafi da ƙage da ƙarya da izgili amma mutum ne mai haƙuri yasa lokacin da wata mummunar magana ta je ga kunnen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda wani zulkuwai sira wanda wanda yace wannan rabo ba don Allah aka yi shi ba yi tsakani da Allah ba manzo Allah maganar ta dame shi Ya ce rahimallahu akhi musa لقد أوذي aksara min هذا فقط Allah ji ɗan wana Musa an cuta masa fiye da haka amma ya yi tuta cuta da suka masa har da zarginsa da shi ya kashe ɗan wansa annabi Harun. Ana cikin tafiya ko ana wannan limuwar da ake ciki. Allah ya karɓi annabi Harun. a ce ai Musa ne ya kashe Mutumin da ya masa gatin da duk a tarihin duniya ba taɓa irinsa ba. ya masa irin kamun kafar da wani ɗan adam gabaninsa ko bayansa bai kaɗai bi shi ne ke rabbi shirah li sadri bai sirli amri wa halin uqdatin bil lisani yasau qawli waj'al li waziran min ali haruna akhi ushdid bihi azri wa ashrikhu fi amri Allah ka buɗe min kirjina ka fayyace bakina don a gane bayanina Allah taimaka makamin da wani mai da zai taimaka min Allah ga dan uwa na nan Haruna arfate ni da shi wa shirku fi amri Allah an lafta shi ma ka bashi shirku sai ka sa yayi musharaka da ya zama annabi iri na ba a taɓa haka ba amma suka ce shi ya kashe shi da suka gaba ya wanka a tafiye da suke yi suka ce ai baiwa gare shi bai son a gani ne ciwo ne da shi sai da Allah ya bayyana suka gani su gani ba haka ba shi sa Allah kare kika yayi wala zina amanu la takunu kal ladina azaw Musa abarrahu Allah min ya kuma ne kar ku zama irin wani suka cuta ma annabi Musa Allah ya baraka da shi don haka sabanin salatu suna iya kokarin su kar su zama irin sabon annabi Musa wanda kullun cuta take fita daga bakin su zuwa ga annabinsu sai Allah ya ce to falamma zagu zaga Allah qulub lokacin da suka karkace da gangan sai Allah ya karkatar da zukatansu kamar da wata ya ce wani kalli ba aqidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwalam wa daru fi qiyamihim da suka ga imani da Allah ya karkace da mun kuma sai muka karkatar da zukatansu da zukatansu wato in ka gaskiya kawai shawar ta kaje ta aro idan ka iya sai Allah ya san maka da idan baka ganin ka abinda da ka san bata ne da ka san laifi ne sai ka dawo kana ganin su ne ka tashi gidanku ana bid'a kana jin sunna kana shan sunna ka kokon kudi sunna ba kai dare ta ba kwatsam sai a ce babanka ya mutu a yi ma halifa na bid'a ka yadda ka kutsa kai kai da farko ka san barna amma sai ka kutsa kai jannan sai Allah sai ya fara ubangiji ya fara bane shi ya fara gwada maka ai abin nan dai yadda aka bar da wannan tawili kuma dai ai ai akwai ayar da take kaza a hankali a hankali sai ka dawo tana kawata ma kanka bannar da kake yi har sai kawaye gari kana bauta ma Allah da ita misali da nake bayarwa amma duk abin da Allah bai da shi ba in ka ga mai to kauce mai in ka iya da gangan to cikin hukumar da Allah zai maka ya cire maka wannan gane gaskiyar da kake yi gano ɓannar ba sai yanzu ba ka gane sai a bi inna rudu kai da wallahu la yahdi al-qawm al Allah baya shiryar da waɗanda suka ɗaura ma fasikanci aure suka shirya fasikanci dare da rana aikinsu وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل وزعل لك أمة الأبار عيسى أم مريم لوكة اللي كرا الأم بنو إسرائيل أو أم كتير دنجل يعني النبي موسى النبي عيسى بالدنجي ne na annabi yaqub alaihi salatu lokacin da yake ya bani isra'il ya ku yayan annabi ya ku zuri'ansa inni rasulullahi ilaikum ni fa manzo Allah ne zuwa gare ku babu babu tambaba musaddiqan lima bayna yadayya ina mai gaskata abin da zo gabani na da taurat ne littafin at-tawrat mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di kuma ina mai bushara da wani manzo da yana nan tafi bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad barclay حكي يضوء الافتاد الناس ثم أقول باسس نباد الدحر ينزو أقول كلمة مينوني دم أن رحمة الله أبو هود قد أحمد دا محمد دا حامد دا حماد دا محمود دا حميد ثم أنسو أبو هود نسو رابو داني اشتقاك ليه بمون لما جاءهم بالبينات lokacin da ya zo musu da hujjoji shi wannan mm, Ahmad din ya zo musu da hujjoji kalu hada sirrun mubin suka ce wannan sihiri ne wanda abu nan ne ومن أظلم ممن افترى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون تبارك وتعالى تقبل السوى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وأنني في ya fi girman zalunci kamar wanda ya kaga هو يدعى إلى الإسلام وأنا كنا سباق المسلمين الله لا يهدي القوم الظالمين الله باي كرد متى من ده suka ɗaura aure da zalunci yuriduna li yuslu nur Allah suna son ne su biki hasken Allah da fa'idan da bakunan su su sa ba su su hure hasken musulunci wallahu mutimmu nurihi Allah mai cika hasken sa ne walau kana al-kafirun ko da kafirai sun ki huwa alladhi arsalta rasulahu bil huda wa Allah ne wanda ya aiko zonsa da shari'a da addini na gaskiya da yuzhirahu ala dini kulle wani ya ɗaukaka shi akan addinai dukansu walau kare al-mushrikun ko da mushrikai sun ki babu isasshen lokaci da zamu fassara wannan ayoyi yadda ya kamata haka zamu kwana nan gobe idan Allah ya kai mu sai mu ɗora da ilmin kwana abinda makaranta bisa ga sawaba Allah ya ba mu ladarsa kada ku kuskure ko cikin harshe Allah mana afa da gafara muna kara ba ku tabbacin cewa aikin da muka yi alkawari na taki bari yana yanzu haka an fara shirin da bugun kwano a gidan in Allah ya so bugi da gaske suke sa kama da kawai da suka ba da gudunmawa da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk